Kimanin 'yan majalisa 35 na ɓangaren adawa ne suka saka hannu a kan takardar da suka shigar a gaban majalisar dokokin ƙasa a ɗazu da hantsi a kan buƙatar tsige Firaminista Birjira Fini daga mukaminsa saboda zarginsa da kasa taɓuka komai wajen warware matsalolin da suka addabi ƙasa ciki kuwa har da batun tsaro. Honorable Isu Isaka shine kakakin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa. Kullum in ka buɗe sai ka ji an kashe dan adam a Nijar an kashe mu An fara yaci zuwa yanzu shekara duka in an taya an yi bincike an gani soji tamanin ake kashe. Ban kawo civil ba, zancen civil. Ban kawo zancen mata da Boko Haram sun doce kasan Ingilewa da Tumo har yau kowa bai san inda suke. Halin kuncin rayuwar da jama'ar Nijar ke ciki a yau wata kwakwarar hujja ce da 'yan hamayya ke ganin za ta ja hankulan takwarorinsu na bangaren rinjaye su ba da haɗin kai don kawar da Birjira Fini daga kujerar da ya shafa shekaru fiye da takwas a kanta. Kudi ba ku gani, lahiyan jiki, likitoci, babu magani, lokol, rishin ruwa, rishin wuta babban matsala ne. Kullum in an zo an jera kasashen duniya sai a ce niger ita ce na karshe muna da man fetur kudin da muna samu ciki ba a na a sashi bisa hanyar da nigerian suna wadata mun ce gwamnati ya kasa masu rinjaye waɗanda ke kallon wannan yunkuri a matsayin wata alamar da ke fayyace mizanin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar cewa suke ga 'yan hamayya a zuba a gani honorable bukari sani zilli ɗan majalisa ne a ƙarƙashin tutar pnds tarayya madigar jam'iyyu masu rinjaye muna jiran su radda za a daddagewa radda za a kada ƙura'a ga su ga mu su gayi mu gayi mutanen ƙasa su san da kan cewa abin nan da suka gayi gaskiya ne siyasa ce ba gaskiya ba ne ba mu kuma hujjojin da za mu badawa mai hito mu ba su amsa ƙiri saboda muna nan dan ƙasa daga cikin kujeru 171 na wakilci a majalisar dokokin ƙasa yan adawa na da kujeru 35 yayin da pnds tarayya da ƙawayenta ke da kujeru 136 sai dai yan magana na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare a ƙa'idance nan da awoyi 48 ne ya kamata ɓangarori su tafka muhawara kafin daga bisani a yi ƙuri'ar raba gardama tsakanin masu ra'ayin gwamnatin ta renaissance da waɗanda ke juya mata baya sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.